أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام ويصرف فثم نحشر يا نقول مع سبع لم يكن وانصب نكذب والولا حورفع يكون أن نفسد يعقلوا وتحت خاطف كياسين القصص يوسف حلع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى يتي آية سورة الأنعام ويصرف فثم نحشر ليا نقول ما سبا لم يكن وانس يكذب والولا حوا waɗannan na marmuzu lahu bil hali na hawa kalma ta farko ita ce yusraf da yake cewa man yusraf anhu yawma idhin wa qad rahima wa samma wa shi bil tasmiya man yasrif anhu yawma idhin an gane ko shi man shine kira'ar kala saboda ita ce kira'ar kisa'i da wasuhubatu yusra fa tuhammin wa rahu bi kasri to da ke nan abu amr yana karatu yasrif irin kirar hamza amma nan gaba khalaf zai nuna mana khalaf khalaf an gane ko khalaf zai zo khalaf aslam nan gaba kana wa yusra fa thamma nahshuru liya naqul da ya an gane ne ke cewa wayo mana shuruhu wannan shine na farko ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون wannan kira'a ce a shari'a a shari'a babu ita shari'a kawai shiru amma ta biyu an gane ko yau mai shirin jami'an ya ma'asharar jini ko ita ya kawo shari'a amma wannan ta farko a ce a shari'a fara da biha yaku yaku yana faranta wa yau mana jami'a an gane ko sun mai na ashirin da ya shuru ɗin da ya kulu hakanan ta yi daidai da ta saba'i ita ta saba'i haf suke yi an gane haf suke yin wa yau mai ya shuru jami'an sun ma ya kulu lil mala'ikati to shi anan ya haɗa gaba ɗaya Yakubu ya haɗa wannan na shuru ta farko da waccan ta saba'i duka yana karanta su yau mai na shuru jami'a sun ma ya kulu an gane ko sannan bil muwafaqa da khalaf da abu ja'far suna karanta su duka biyu mu yau mana shiruhun jami'an sun mana kudu an gane ko to wannan kenan shi ne ya ce ya yaku saba lam na nai saba'i ma'ana ya kulu saba ko ma'a saba da na wannan sura da na sura su saba sai lam ku sun malam ta kun fitnatuhum bai na karanta ta sun malam fitina su abu ja'far sun malam ta kun su sai kama na kira alhala hmm. wansu ibn kadhibu ko walwila wansu ibn kadhibu haka nan inda yake cewa kalu ya wani walau tara izu walau tara izu wukifu ala nari fa kalu ya laita na nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina wa nakuna yace eh, nukadhibu walwila hawa wansu ibn kadhibu walwila Ina nasaba nukadhibu walwila da wanda ke biye da shi shine wa nakuna an gane eh, ya ko zai wani wa menene ya lati na lura dola mu zuwa wa ta rabbi na wani kuna an gane to ya yayi nasaba Abu Ja'far qira'atsa bin rafi sai ce hawadu wannan qira'a ce ta marmudu lahu haya ko sai ya ce hawarfa yakun nis fikidan hawarfa hawa yana irfa shi kuma yana rafin waɗannan shine fidan kaga fidan shine khalaf da haka khalaf yana yin dubu Wani kunu an gane da haka khalaf da Abu Ja'far da aka ta tafi iri guda an gane shi ne wasu dubu a eh, irfa sai ya kun annu an gane kuma ya kun shi ma a aslam an gane da dama wanda yake yin ya kun hamza to yanzu shi wannan ya yi tazkiri ko ya dau eh, asalin khalaf shi kuma khalaf ya dau asalin yahuda haka da khalaf da abu jafar kira su iri daya sun malam ta kun fitnatu shi kuma yaƙo sun malam ya kun fitnatu sai ya ce sai wancan da bai kawo kuma su duk sauran suna tare da asali wannan na yashuru da na yashuru na biyu na suratul duka suna karanta shi wa yau mana shiruhun duka ya'qilu wa tahtu khatib kayasin al-qasas yusuf hala ya'qilu wa tahtu kalmar ya'qilu وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة فمن الذين يتقون أفلا تعقلون kuma wanda yake bayan wannan su Thank you. yana min al-qasas yusufin yasin kamar na surat yasin an gane yasin shi ma khatim na yusuf an gane na surat yusuf shi ma abala ta gilin hatta idan sai asar rusul na surat al-qasas an gane da kuma na surat yusuf ko to yusufin hala duka marmuzu lahu bil haya ko khalafa aslahu anan wuraren gaba daya duk yayi khitabi an gane wanda kitabun nan da ya karanta dukkan inda ya karanta su da kitab asluhu abu amr na karanta su da gaiba a can domin yana cewa mene wa amma ulala ya ke nuna wa ta kitaban wa kulfi yusufin a wa na min asli kaga duk babu ciki babu yaqub babu a wannan a ciki ko kaga babu abu amr sannan kuma dukkan su nafi'u na karanta su da da khitab sai na suratul qasas shi kadai wanda bai kashi a wannan jerin ba ya ce wa yi zuba khalidun ya kailu a hafistuhu a gana abu amur an gane to kaga abu amur ne gaba daya hada na kasa zai na karanta su da gaba to nan abu yaqub khalafahu fil jami'i gaba ɗaya shi kuma yaqub abu ja'far yana karanta su da sadab gaba daya bana na suratul qasas da dama na suratul qasas wanda ke karanta su da gaiba shine shine yaqub wahdahu kaga kenan min al muwafaqa surat al qasas ma shi abu jafar yana karanta shi da kitab da ka abu jafar yana karanta shi da kitab gaba daya yaqub yana karanta shi da gaiba yana karanta shi da kitab gaba daya mukhalafatan li asli haka ne ko sai shi ma wannan khalaf kaga khalaf shi ma yana karanta shi da gaiba gaba dayan su shi kuma muwafaqatan li asli in banda na al qasas kaga na surat al qasas wanda ke karanta shi da gaiba shine abu amr shi kadai فتحنا وتحت اشدد ألاقب والأنبياء ما اقتربت حب إذ ويكذب أصلا فتحنا وتحت اشدد ألاقب ألاقب ألا أبو جعفر طب جونيور وسيك تسجيل فتحنا أن غانيكو فإذا بلغوا ما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء سي وتحت مسورة القتل إذا تجد سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء فتحنا وتحت شدد ala tsib waɗannan suke kaga ala abu ja'afar ko sai shine ne khalaf da ya ce walambiya ma aktarabat huzkiz na suratul anbiya tare na iktarabat sa'a huz kaga yaqub bi akmalihi an gane ko huz da yaqub bi akmalihi da abu ja'far suke na suratul nuratul anbiya ko tare da iktarabat ko dan haka da iktarabat da anbiya yaqub bi akmali kawai dai abinda zaka cire shine rauh cewa rauhun yana yin su gaba daya sai shi wannan haka ne a ruwais yana yin su gaba daya sai rauhun shine baya yi sai na sai yana yin guda biyu bayan bi. yana na iktarabat da kuma na suratul wannan ko da suratul anbiya su kuma wancan yana yin su gaba daya mhm. wai kuzibu usila wai sai kuma sauran abu ja'far kaga abu ja'far ma asiri hmm. an gane haka nan khalaf da abu ja'far da khalaf duk kira su ta fi irin ta abu ja'far da khalaf an gane ko ba abu ja'far ne ke san ba wannan eh, khalaf khalaf ne saurawa yawa khalaf shi ya saura yana karanta shi fatahna sai kuma rau yana karanta fatahna a guri biyan guda biyu shi kenan sai ya ce wa yukzibu ko hmm. wa yukzibu usila wannan yukzibu ana daukan tashdidin ta can baya inda yake cewa fatahna wa tahtusud ala tus daga ustud din nan za a dauki wa yukzibu ana ush tashdidin yukzibu hmm. shine kirar usila an gane ko malaman sharhi suna cewa yukzibu din yana iya bada iskali sai ya dauka kamar kama lafaza biha an gane ko kaman eh, menene can inda ya kawo shadibiya kaga ka kawo da kira wala yukribu na kalkafifu ya ambace kafi to ma'anar wannan yana iya daukan haka to na haka amma dai na abu biyu zai bamu cewa ustud da kuma sanin cewa asalinsa dama bai tafsiri ke karantawa kaga tunda asalinsa bai tafsiri ke karanta bai ce kuma shi ma yana karanta bai tafsiri to da haka shine sai ta dauki tashdi da haka abu yaqub eh, abu ja'far falafa kuma dama na fi kaɗai wannan kirar ko hatta ruhubar shi da kisayi to na kaga na fi yanzu da abu jafar da hamza da halaf da yakub da sun yi muwafaka a yukazzibunaka fa innahum la yukazzibunaka bi tashi mhm. اخسفتها إنه مع فإنه فائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخف في الكل حزوة تاح تصادى يرى والرفع آزر حصلا نعم يتي فتاها ومن وحزفتها وحزفته إنه مع فإنه أنغاني حز إن أكرم هذا فأنه أنه من أمل منكم سوءا بجعلة ثم تاب بالي وأصلح فأنه شين حزفته أنه ما فأنه شيكنا خلف yana karanta fa innahu innahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma bali wa aslaha fa innahu an gane ko me yake cewa wa amma ulan ko wa inna bi fatin amma na sanan ba adu kam sama shi kenan ko to sauran kenan kaga khalaf yana karanta fa innahu sai abu ja'far abu ja'far yana karanta na farko fa annahu an gane da kuma fa innahu أنه من عمل منكم سوءا بذلك ثم تنبه وأصلح فإنه هنا موافقة لأصله وفائز توفته واستحوته ينجيك تسقيلا فائز خلف هنا كانت توفته واستحوته الجماعة يا سابع محمزة هناك شيء ما كان اتفق الثلاثة توفته رسلنا لاستعوته الشيادين حمزنا كانت توفته رسلنا لاستعويه الشيادين ينجي فتسقيلا بالثالث lisanin ata yunji na biyu banda na farko na farko kuma man yana jikun min zulumatil dauna wata baro a masu tadarruan wa khufyatan la in anjaytana min hadi la nakunanna min ash-shakirin walillahu ta min haythu shaytan yunji fa sakila lisanin ata an gane ko domin na biyan shi ne na farko ta tafako alaihi saba na biyun shine yake cewa wa shamin wa shamin yunji annaka wato wa kulli sabbilu ma humu hishamu yasabbilu ma hu hishamun ko aga hishamun da kufi na suke taskiri an gane to na haka kenan kaga yanzu wannan wafaka woman abu ja'far an gane abu ja'far yana tare da shi sai ya ce والخف في kulle حز ne ya ko shi ke tafsiri gaba daya gaba ɗaya kaga da wannan guda biyu da na suratul yunus bal yawma na bi badanika thumma nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika hakan alaina nunjil mu'minina an gane ko haka akwai a suratul eh, wannan suratul hijr an gane ko inna munajjukum inna munajjuka wa anajjuka inna na juka wa alaka illa mura'ataka kana a wannan anbiya yake na ko inna na munajjum ajma'in illa mura'atahu yawwa akwai kuma a suratul ankabut guda biyu an gane da na huwa ahlahu da kuma juka um, akwai na suratul ra'a na suratul zuma wa ne allazina kafaru hmm. summa na jilla linan a ba shi ma suratu zuma mm, wayo na jilla lalzina ta kawo yawon na jilla lalzina ta kawo daga shi sai na suratu safi mm. ko shi ne wannan halunan biyu ku ala tijaratin tunzitun min alaji to shi ne ce maka wal kullu wal khiffu fil kulli kul a yaqub halafa aziz asalahu duk ya musu tafiye gaba daya an gane tasbihin da ya musu gaba daya a cikin wasu daga cikin sun musu muwafaka kamar na eh, suratul eh, safi a fakahu isha an gane a eh, wafakahu ibn alim ne ko to mahalli shahid da shi yaqub ya kafe fil jami haka ne ko ya kafe fil kulli khuz shi kuma abu ja'far ya sakke fil jami an gane dama guda ɗaya ke tafifi kuma ita ma'anan ya cire mata sai khalaf shi ba musaddal fil an gane sai ta sada yura ta ta sada ita ce wannan bai yi mata tafsiri ba da suratul zumar kenan ita ce ta rauhun shi kadai ta gaban da ruwai an gane ma'ana rauhun shi kadai mata tafsiri sauran duka sun mata tafsiri mhm. rafu azaru hustila azaru izgala ibrahimu li abihi azaru maimakon azara azaru ala tadbir ya azaru an gane shi ma kira shi a shari'a in farada biha yaqub da haka da Abu Ja'far da Khalaf duka azab mhm sai wannan shi ke shi ke nan ba رفع هذا له السلام لا درجات النون يجعله بعد خاطبا درست وكن عدوا حول الحلع yace huna darajatun nun ko to huna darajatun nun narfa darajatun man nasha bi tanwid na wannan sura an gane شيني وانا الفكر انت سبحان وانت دلالة خشير انت خشير انت وانا ابو شير هنا تخرج هنا درجات النون يجعل بعض خاض بندر ست وضم عدو وانحل الحلع هنا درجات النون أمغاني درجات إليك سوى ونرفع درجات من نشاء ودخل إلى سورة يوسف في درجات النون ويوسف في السواح kufiyun da cewa na fa'u darajatin man sha to nan yace da kaga wanda ba biyun ba ba sa saka nuni to sai ya kawo eh, darasar menene karshen hala kaga hala ya ku. da haka ya ku yana cewa narfa'u darajatin man sha irin qira'ar kufiyyin kaga ne yace narfa'u darajatin man kira qira'a da ta khalafta daidai abu jafar yana nan ma asili narfa'u darajatin man sha. amma wannan yana nufin huna na suratul an'am ta kadai banda na suratul yusuf kaga na suratul yusuf shi kansa yaqub ala asli yana karanta ta narfa darajati man nasha an gane kaga ya karanta ta narfa darajati man nasha da shi da Abu Zafar sun yi daidai ko sai khalaf yake da a da don haka mahalli shahir guda biyun duka khalaf yana karanta su narfa darajati man nasha guda biyun duka Abu Zafar na karanta su narfa darajati man nasha shi shine ta farko yana tare da khalaf ta biyu yana tare da abu jafa sai ce yaj'al wa wa ba'du an gane kuma an zala da ladhi a bihi musa nuran wa hudan lin nas taj'alunahu qaratisa tubudunaha wa tukuna katira shine yaj'al wa ba'du khatiban kaga sai na cewa ويبدونها يخفون تبدون ما تجعلون تبدونها تبدون ما تجعلونها على غيره حقا أبو جعفر جاء أبو عمرو دا ابن كثير suke gai da da shi gai to nan khalafahu yaqub sai ya karanta shi misalin jama'a to da haka kira su ta zama kira'a sai ita fakat sala sai ce darasta haka nan ya kulu da rasta yana karanta ta darasta yake cewa wa harrik wa sakin wa kiran وحرك وسكن راسيا كو إن قراءة ابن عامر وزارت حق مد وزو لك حلا وحرك وسكن راسيا هذا راسيا ابن عامر شيك وانا قراءة ويعقوب خالف أصله سي قراءة إرن تا ابن عامر وعليكم السلام سينا قرنت وليقولوا درست أنغاني درست بمعنى إما حتى أبوي درست darasa ta goyi da a rasta ta yi karatu eh, to wannan kenan na haka shi ma eh, sauran kuma duk suna karanta ta wanda ya kulu da rasta wannan shi kuma ya kogo ya kulu da rasta sai ya ce wadmum ma'udu Wani hulal hada an gane da ke cewa menene Wani aula da wani safa an eh, menene wadda una min duni sai suna karanta wannan kana ta kira'a a shari'a huduwan in fara da biha an gane a ce in fara da biha huduwan sauran suna karanta ta aduwan kasile duk waɗannan kira'a da yaƙo shi ne halakar shabbai أضيب مستقر افتح وكسر لها ويؤمن sanya وحبر ثم فرم فصلا أضيب مستقر an gane can abu ja'afa abu ya amur da yabo da ibn kasir ke cewa mustaqir mustaqirru to nan ya ce mustaqirran iftah kaga iftah tsib shine ruwai ya karanta kan jama'a ba ba mustaqarru la an gane ko fa mustaqarru mustawda da aka kira shi da daidai da abu ja'far da ta shi kuma rauhun shi ke muwafaqatul li ba fa mustaqirru shine wa dun mustaqirru iftah فقدرنها ويؤمن في في الخلق قال فأصله ولن قدر إنها عن ذلك وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون إذن أقرأت عن ذلك سوى وإنه حرك وسكن كافيا وفرنها حين صوبه ومن صوبه هو يو حين صوبه دام أبو يا أبو أمر شعبة سوء كرنجا innaha to nan wafaqahu wafaqahum khalaf khalaf ya karanta waqsirin na hashima an gane sai kira ta zama daidai da ta yaqub da yaqub da khalaf kira ta zama iri da inna sai kalma ta gaba shine yu'minu an gane wa qada wa fiha yu'minuna kama basha da hamza da ibn amir suke karanta ta annahu idza ja'at la yu'minuna sai la tu'minuna an gane da haka kenan kaga kirar kalabu ma inna ha ila ja'at la yu'minuna ya kana fa aslaba tafsir shaykh da yi yusuf tafsir ha wa yu'minu kaga yu'minu da kai ba ya saba muhammad an gane can ne yake cewa fatawa fiha yu'minuna fiha yu'minuna kama fasha kaga hamza na ta dami shi ya kala muhammad da haka yana karanta ta irin ta kirar abu amr yake shi abu amur yana kasara inna amma bai yin eh, tu'minu sai kuma hamza yana fata eh, anna amma kuma yana tu'minu na kuma an shiru kuma ha ila ja'at la tu'minu na shi kuma eh, abu amur kuma ya shiru kum innaha ila ja'at la yu'minu an gane sai karanta ila ja'at la yu'minu kudaka kalaf ya saba hamza yana karanta shi wa ma ya shiru kum ila ja'at la yu'minu kamar jira al'abuwa galafa asulahu a waɗannan wurare guda biyu an gane ko to amma na shari'a bai shiga nan ba ya kawo na surar da su shari'a a can sura وحبر تم حرم فصلا حبر تم حرم فصلا حبر جميع وإنسانية من الجراءة حفص حفص بيكتنية على بعدين أغاني يمكن تأخذ مقصد من القصد على وقت السلسة أن هذا حفص yana karatu irin na nafi an gane wakata fassala lakum ma harrama alai fassala lakum ma harrama alai kamar kuma suna karanta ta eh, wa qad fussila lakum ma harrama alaikum sai suran kufiyuna yake karanta ta wa qad wa fassala lakum ma harrama alai suna fasala suna kuma harrama kuna haka kira'ar khalaq wa qad fassala lakum ma harrama alaikum an gane hmm. shi kuma kira'ar abu ja'far irin kira'ar da yaqub yayi mukhalafatan li asli ita ce kira'ar abu ja'far amma abu ja'far min al muwafaqa an gane hmm. qad fassala lakum ma harrama alaykum hmm? yace وخذ كلمة والياء نحصرهم يد يكون يكن أنس وميتة من جلا برفع مع الأنف وذكر يكون كز وحفظ وأن حفظ وقل فرقوا فلا وخذ كلمة والياء يحصرهم يد خذ كلمة كلمة تنجي كلام وسورة الأنعام أنغانيكو تجي su aka yi ita ce wannan ko kalima lana Na haka yaqubu khalafa lahu na faranta ta wa eh, tammat kalimat kalimatu kalima su kalimatu ka wal ya'u yahshuruhum yadun yadun shine raw ya karanta na biyu irin karatun yau wa ya shuruhun jami'a an gane ko ya masharar jinni hmm. sauran kuma suna karanta ta duni khalaf da da abu ja'far wa yawma nashuruhum jami'a an gane ka kunu ya yakun an gane kunu da ya kun. illa an mai tata wa in ya kun yakun maitata kuma ya yakun da kunu da ya kun. an gane duka an ne Ya kunu ya kun an ne a ولا أجد فيما أوحي ya kuna على كائن يدعو إلا ya kunu ويتكفن يكون ne في دينهم takunu kama fi dinihim man ya saba sai ce illa an takunu haka nan wa in ya kunan ne kuf a cikin kaga kuf a cikin ke ta ne Ko nan kaga kalafi ya yi masa muwafaka to da haka talab yana karanta su duka illa an takuna mai tasan mai tasan can gaba ya ce mai tasan kala wa mai tasan ko mai tasan kala a mene a nan يكون يكون أنك ميتة جلا وميتة جلا أبو جعفر جلا أبو جعفر في وانا جلا إلا أن تكون ميتة لكما وإن يكون ميتة عليكم السلام حين ميتة جلا ehe da raf'in ma'an guda biyu su mai tatun ɗin wuri biyu da ya illa an ta kuna mai tatun da wa'in ta kun mai tatun shi wa raf'in ma'an an hu wa zakir ya kuna ful an gane ko ya kunu kuz wannan shine wanda hamza yake an gane illa an ya kuna mai tata ba an ya kuna ya cewa wannan ya kuna ne ta ya kuna kama dini يكون كما هو أن ويأتيهم شاة مع النحل صادق يكون كما في دينهم وأنه يكون كما في دينهم ثبت لنا الكل على أحسن أنك بشيء ذلك الكلام ولما تحسه أنه يكون كما وأنه يكون كما في دينه ما تتوقع شيء فأنا خلف خلف أسلم أن قال يسي إلا أن يكون كما في دينه لا

وخف وأن حفظ وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلا خف وأن حفظ وأن هذا سرادي مستقيمة أن شيني حفظ شيني أخو كتوى وأن هذا سرادي مستقيمة قال أسباب يعقوب آه، أبو جعفر ما أتدري وأن هذا سرادي مستقيم an gane can kuma hamza da kisa'i suna cewa wa inna hada ko wa inna hada sirati mustaqim da haka halaf ma asli suna karanta wa inna hada sirati mustaqim shi kuma yaqub wa an hada sirati mustaqim da abu ja'far wa anna hada sirati mustaqim kul farrahu kula mm, in ci gaba farrahu kula kaga farrahu guda biyu ne ko hmm. farrahu ma'an nahlif ko ويأتيهم شاة من نحل فارق مع da aka faraku da na suratul rum hamza da kisa'i suna karanta shi innal ladina faraku dina an gane nan kuma kalaf falafa sai karanta kal jama'a da aka fattafakar salasa gaba daya innal ladina farraku dinahum haka ne ko وعشر فنون وارفع امثالها حولا كذا الضعف وانصب قبله نونا اولا وعشر فنون وارفع امثالها اولا اولا شيني الواي اولا اولا ابو يعقوب يجي كرنتاوا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وعشر فنون وارفع امثالها هذا امثالها هذا مفاعل عشر امثالها ان gane sai ya ce wansib na hmm. wuyan tula. haka nan azzi an gane ulaika a jazaa'u dhifi bima amilu hmm. an gane eh, tula ne ruwai Shi ke cewa ulaika lahum jazaa'an ne jazaa'an dhifi an gane ma'ana la'anka da za a an gane kaman falahul a husna da za a ne husna shi ma ai falahul husna jaza haka nan su ma nan falahul dhaifu jaza alhamdulillah